ziyaratu hanyoyi goma sha hudu wanda ake bi don ƙasa da zumunci hanya ta farko a ziyaratu bi an zahaba ilaihim fi makini idan ce ziyara shine ku dinga tahiya wuraren da danginku suke misali kina haru Banda, ƙanin babanki yana bobiyal ko yayar mamaki tana site fesal to lokaci zuwa lokaci ki dinga tahiya wurin su kina kai musu ziyara in kika yi haka kin sa da zumunci bangaren ziyara ku dinga kai ziyara zuwa ga dangin ba mamaki a ce kaninki yana wata anguwa ko yayarki tana wata anguwa to ku dinga yin ziyara ga junanku wannan hanya ta farko kenan hanya ta biyu alistidafatu bi an tastadifahum indaka fi makanik ka gayyace su wurinka ka nemi su zo wurinka kun san akwai waɗanda ba sa son dangin su su zo wurinsu akwai mutanen da ba su so ‘yan uwansu suna zuwa wurinsu to wannan bai da kyau yanda ake so ka tafi kai ma ka dinga neman su suna zuwa wurinka na biyu kenan na uku tafaqquduhum wa su'alu anhum wa salamu alaihim ka dinga tambaya game da su misali a ce wani dan uwanka ya ka maka ziyara sai ka tambaye shi kai ina wane ina su wane ina su baba ina su kaka a ce wani dan uwanku ne zo daga ƙauye sai ki dinga tambayen shi sai ki zo ki mishi hira a ce wannan kanin babanki ne ya zo daga ƙauye sai ki zo ki taya shi hira ki tambaye shi ina sauran dangi ko kuma ki kira a waya in kin kira kakanki a waya ko wani dan uwanki ki dinga tambayen shi tanti ina wane ina kaza to wannan abu na uku kenan abu na hudu i'ta'uhum malika sawa'un kana hadha al-i'ta'u sadaqa in kana al-mawsul muhtaja aw hadiyya in lam yakun muhtaja wa qad warada annan an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala inna as-sadaqata 'ala al-miskini sadaqa wa 'ala dirhami ithnatan sadaqatun wasila dinga ba dangin ka dukiya kana basu kuɗi kana taimaka musu dan uwanki ki dinga taimaka mishi ba mamaki ke ma'aikaciya ce kina ɗinkan salar mai yawa yar uwanki kuma ita ba ta da ba mamaki kina da tufafi masu kyau yar uwanki ba ta da shi ko kuma kina da wani abun duniya yar uwanki ba ta da shi to ki ba ta ki ba ta abun kunya ne a ce ƙaunaki ba ta da hali ke kuma kina da hali ƙaunaki tana yawo cikin kaya tsoffin kaya ke kuma kina sa kaya masu tsada kina hawa mota mai kyau gidanki mai kyau amma su kuma suna rayuwa rayuwa na wahala wannan abun kunya ne wannan musulunci bai yarda da wannan ba in son samu ne kar ki ce sai kayan ki sun tsufa zaki ba ƴan uwanki a yanda zaki je ki sai kaya mai tsada ki ɗinka su ma ki saya musu ki ɗinka musu su sa su ji daɗi kuna ji ba ku taimaka ma dangin ku. yau da gobe za ku girma kuma za ku samu ayyuka daban-daban a rayuwa ba mamaki ke kina da hali yar uwarki ba ta da hatta hijabi wannan ba mamaki kina da hijabi